الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يو شابك وقوة الجمادة الثانية hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da arba'in a dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babun wazkur bil kitabi musa بسم rahman rahim, bismillahir rahmanir rahim, babu الرحيم باب قول الله واذكر Musa الكتاب eh, wato babun faɗin Allah subhanahu wata'ala wazkur fil kitabi Musa ka ambata a cikin littafi ka ambaci annabi Musa a cikin littafi innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya innahu kana mukhlishan lalle annabi Musa ya kasance abin tsarkakewa hmm, abin tsarkakewa daga Allah wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo annabi hmm. wana da yana min da turul aiman mun kira shi ta bangaren turul aiman bangaren tur ta bangaren dama bangaren dama na tur tur sina wa qarrabnahu najiya ko muka kusantar da shi muna masu ganawa da shi kallamahu ai na jiyan? ai kallamahu ai Allah subhanahu wata'ala yi magana da annabi Musa alaihi salam وهبنا له من رحمتنا أكاو هارون نبيا كما من باشي daga cikin rahamanmu mun bashi dan uwansa Haruna ya zama annabi dan uwansa Haruna ya zama annabi ya taimaka masa a wajen da'awansa an gane yayi saboda annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga Allah ya turo shi zuwa ga al'umma kangararru al'umman fir'auna kuma ya san fir'auna dan kama karya ne kuma wato kiran fir'auna yana buƙatar mutum mara tsoro sannan yana buƙatar mutum wanda yake gogagge wajen iya magana mai hazaƙa da kuma mai zalaƙa da balaga to shi kuma annabi Musa wato kasancewan wato malamai sun yi magana kan yanayin muryan shi ba shi da irin fasahan da zai iya dimfaran wa zai dimfari fir'auna shine sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya taimaka masa da ɗan uwansa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli yace ya ubangiji ka bude min kirjina zuwa ga fahimtar yadda zan yi in iya dumfaran fir'auna wa yassir li amri kuma ka sauwaƙe min al'amurana wa uku na tambin lisani ka kwance ka kwance mun kullun nan dake harshe na kullun nan dake hana ni magana daga harshe na kwance mun shi hu kauli domin mutanen fir'auna su fahimci magana na sai kuma yace mi waja'alli waziran min ahli sai ya Allah ka sanya mun mataimaki daga iyalaina ka zaɓan mun daga cikin iyalaina wanda zai taimaka min wajen dumfarar fir'auna da kuma isar da wannan saƙo sai ce haruna akhi ka sanya min haruna dan uwana ya to waziri na mataimaki na an gane wannan ko to saboda haka Allah sai Allah ya sai Allah ya amshi addu'an shi ala qar'uti utita su'laka ya Musa hmm. wa wahabna lahu min rahmatina mun bashi kyauta daga rahamanku muka bashi kyautan wa akahu haruna nabiyya dan uwan shi Haruna a matsayin annabi yuqalu lil wahid wal ithnain wal jami' natiyun yau ana cewa ga mutum daya an gane in kana ganawa da mutum dai sunan shi naji haka nan ko su biyu ne ma sunan su naji haka nan ko su da yawa ne sunan su naji wa yuqalu khalasu najiya eh ai tazalu najiya sun kauce sun nisanci sun yi nisa suna ganawa nan matsa wal sun matsa suna ta ganawa Waljami an jiya ai dukkan su gaba ɗaya za ce masu ganawa ya tanajawul eh suna ganawa talqafu talaqamu to na talqamu din kuma yanzu akwai anabu nan babu nan akwai talqafu talaqamu wa qala talqamu talaqamu mm. yana hadiyewa talqafu ma sana'u mm. ai talaqamu ma sana'u ai yana haɗe abin da suka sana'anta Nam. wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanan kuma ila qawlihi huwa musrifun kadhab Nam kuma akwai babi na musamman na rajulun mu'minun min ali fir'auna fa eh akwai babi na musamman ko akwai shi ai duk an wa qala rajulun mu'minun min ali yaktumu imanan musrifun kadhab ina yake shi nata? gashi nan hal ataka hadisu Musa ba shi ba wa qala rajul mu'minun ne naki nuna mun shi babu ana wannan babu ne da mako bayan wannan akwai takaddi mu tafsir eh, in ma akwai wa qala rajul min halik shi ne wannan nan haddathana Abdullahi bin Yusuf ha haddathana Layth حدثني أكيل عن ابن شهاب آه. akwai shi babu wannan ne ya yi tikrar ne a nan bila abin nan نعم إلى قول مسلم بن حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس قال حدثني أقيل عن ابن الشهاب سمعت عروة قال أنكر أولك ابن الشهاب الزهري yace na ji urwa bin zubair ya ce aisha radiyallahu anha aisha ta ce Allah ya kara mata yadda raja annabi sallallahu alaihi wa sallam ila khadijata sai manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan ya dawo daga kogo hmm. lokacin da ya haɗu da mala'ika ya ce masa ya yi karatu har Allah ya ce ma ana bi ƙare ya matse manzo sallallahu alaihi wa sallam ya matse shi ya ce lalle sai ya yi karatu annabi ce na ce maka ni ban yi karatu ba ya ƙara matse shi da ƙarfin tsiya ya ce yi karatu ya ce na ce maka ban yi karatu ba zan karanta a lokacin sai ya karanta mishi ayoyin nan guda biyar na suratul alaq bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم bayan ya karanta mai wannan ayoyi sai ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya saki manzon Allah manzon Allah ya dawo gida yana makyarkata ya firgita ya ga abin da bai taba gani ba faraja annabi sallallahu alaihi wa sallam ila khadija sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma wajen matarsa Khadija yanzu fu'ad yana wato zuciyar shi na makarkata zuciyar shi na kadawa ya firgita an talaqat bihi ila waraqat bin nawfal a lokacin nan sai ta kwantar masa da hankali yana ce mata zambiluli zambiluli wato kullullube ni kullullube ni yake ce matar shi zambiluli kullullube ni sai ta Khadija din ta dauki mayafi ta lullube shi daga baya take tambayar shi me ya faru shine ya gaya mata abubuwan da ya gani a cikin kogo da sauransu ya ce mata ya firgita shine take cewa to irin ka Allah subhanahu wata'ala ba zai taba tabar da kai ba irin ka Allah ba zai taba tabar da kai ba saboda kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza tana ta gaya mai irin alkhairin shi irin ku Allah baya wulakanta ka amma saboda in tabbatar maka da cewa Allah ba zai wulakanta ka bari mu je wajen akwai wani malami ya san attaura da kyau an gane ku. ana kiran shi waraka bin naufal fantalakar bihi ila waraka bin naufal sai ta tafi da shi zuwa ga waraka bin naufal wa kana rajulan tanassara ya al injil bil arabiyya eh shi ya kasance mutum ne wanda ya zama kirista tanassara ya zama nasara yana karanta linjila da larabci an gane yana karanta linjila da larabci sai ita Khadija sai ta ɗauki manzon Allah zuwa ga waraka domin tana so ta gaya masa abin da annabi ya gani ko yana da abin da zai ba da shawara a kai faƙala waraka sai waraka ya ce mata ma za ta ra me kake gani fa akhbaru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ba waraka labarin duk abin da ya gani a cikin wannan kogo din faƙala waraka sai wani ya ce masa azan namus allazi zama Allahu ala Musa wannan shine namus wato ma'ana ma'abucin sirri wanda Allah ta'ala ya sauko da shi zuwa ga annabi Musa wannan shine mala'ika abokin ganawa wanda Allah ya saukar da shi zuwa ga annabi Musa a gane ku sai ya nuna ma annabi cewa ka kwantar da hankalinka wannan ba aljani ba ne. a mala'ika ne wanda Allah ya saukar zuwa ga annabi Musa shi ne mala'ikan da Allah ya aiko zuwa gare ka yanzu wa in adaraka yau mu. idan har yininka da za ka fara da'awa ya riske ni an surka nasarar mu'azzara zan tambaye zan taimake ka taimako mai ƙarfi. kenan da zai rayu ya ce ma annabi da zan rayu lokacin da zaka fara da'awa ka fara kiran mutane zuwa ga tauhidi to lallai zan taimake ka taimako mai ƙarfi in ji warka annamus sahibu sir allazi yutli'uhu bima yasturuhu min ghairi shi namus shine ma'abucin sirri wanda yake tsinka da mutum abin da yake boye shi ga wani sa. kakamin wahayi wanda mala'ika yake tsinka da annabi ai yana boye shi ga wani sa. to wannan shi kira namus an gane ko a lokacin nan warqa bin nawfal lokacin ya riga ya tsufa kuma ya yi burin da Allah ya bashi tsawon rayuwa ya so a ce wato kafin ya mutu ya taimaki manzan Allah kan da a wanda zai yi to amma kuma daga baya sai waraka Allah ya masa rasuwa kafin manzan Allah ya fara da'awa an gane ku to yanzu za mu sanya waraka daga cikin mutanen da suka yi imani da sakon manzan Allah ko ba za a sanya shi ba ya ce da ya rayu lokacin da manzan Allah zai fara da'awa to zai zamanto farko masu taimakon shi sai ya rasu kafin lokacin yanzu a ya yi rasuwa na kafirci tun ɗan ka duba ai ya yi imani da sakon yana maso Allah ya bashi tsawon rayuwa ne domin ya taimaka ashe za a sanya daga cikin wanda suka yi imani da sakon manzo Allah za a sanya waraka bin nawfal na'am babu qaulin lahi azza wa jalla babu inda Allah ta'ala yake cewa wa hal ataka hadith Musa shin labarin annabi Musa bai zo maka ba labarin annabi Musa ya zo maka izra'a nara lokacin da ya ga wuta lokacin annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya kashe wannan wannan bakifte din ya kashe shi sai ya gudu saboda ya san in fir'auna ya kama shi ba zai masa ba zai masa da sauki ba da ya gudu yana cikin tafiya a cikin daji kawai sai annabi Musa alaihi salam sai ya ga wuta faƙala li ahalihim ku su inni anastu sunara. Hmm. sai cewa matarsa wato iyalansa yake yake ku jira ni na ga wuta la'alli atikum ha bi qabasin hmm. aw ajidu ala nari huda ko zan zo muku da wani kestu da wuta ko kuma in samu wani shiriya a wajen wannan wuta din falan ma ataha a lokacin da annabi Musa ya je wajen wannan wuta yayi tsammani zai ga wuta ne kawai sai ji nudiya ya musa kawai sai aka kira shi aka ce ya musa inni ana rabbu lalle ni ne ubangijinka nike magana na alayk ka cire takalmanka hmm. innaka bil wadi al muqaddas duwa lalle kai kana kana wani kwari ne mai tsarki mai suna duwa ina fatan gani hmm. a nan wajen ne yahudawa in suna yin bauta suke cire takalmi ba sa shigar da takalmi wajen bauta saboda Allah da yake magana da nan Musa ya ce wato fakla na alayka ka cire takalmanka domin lalle kai kana wajen innaka bil wadi al muqaddas duwa kana wani kwari mai tsarki mai suna duwa an gane wannan ko to saboda haka yanzu mu ma a wannan zamanin in zamu je wajen bautan mu dole ne mu cire takalmi to ai ga annabi Musa annabin Allah Allah zai gana da shi sai Allah ya ce ya cire takalmi to malamai sun tattauna kan wannan aya din farko sun ce farko dai shar'u man na ne shari'an wa'anda suka zo gabanin mu ba lalle bane ya zama shari'an mu an gane wannan ko na biyu kuma an ce wasu malaman tafsiri sun ce wato takalmin da yake tare da shi an yi shi ne da fatan alade ko da fatan wani abu wanda ba shi da tsarki shine dalilin da yasa aka ce inda zai gana da Allah mai tsarki ya ci cire takalmansa an gane wannan ayi innaka bil wadi al muqaddas duwa shi takalmin ba mai tsarki bane kenan tunda kai kana cikin wani kwari abin tsarkakewa shine duwa kenan takalmin da ka sa ba mai tsarki bane cire shi wa anaktartuka fasami lima yuha wani na zaɓe ka ka saurari abin da za a yi maka wahayi innahu an innani ana la la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri Haddi Allah dai ta nuna masa dai ya zaɓe shi a matsayin manzo ko to shi ne ke cewa eh, ah, a kaulihi bilwadin muqaddas duwa har inda Allah yake cewa in naka bilwadin muqaddas duwa anastu eh yake cewa ni anastu nara me nan anastu nara ai absoltu nara hmm. ai na ga wuta la'alli atiku minha bi kabasin. ko wala Allah in zo muku da wani kyastu al'aya Ibn Abbas Ibn Abbas ya ce al-muqaddas al-mubarak In bil wadi al-muqaddas duwa bai ma'ana muqaddas ma'ana muqaddas ne mai albarka wa ismul wadi shi duwa din nan sunan wani kwari ne ha! sirataha sanu'iduha sirataha al-ula halataha za mu mayar da ita halinta na farko wannuha at-tuqa inna fi zalika la'ayatan li ulil nuha lalle a cikin wannan akwai abin lura ga ma'abuta hankula nan nuha din nan ma'abuta hankula hankula na tsoron Allah hankula na takwa bi malkina ma akhlafna mau'idaka bi malkina hmm. ko walakin humilna auzaran eh wannan annabi Musa alaihi salam ya tafi can duri Sina ya je karbo a taura ya je ganawa da ubangiji da ya je ganawa da ubangiji sai ya tafi shi kadai ya tafi shi kadai bai je da kowa ba shine sai Allah ta'ala ke tambaya annabi Musa wa ma ajalaka an qaulika ya Musa me ya gaggautar da kai daga barin mutanenka baka taho da su ba ai da ka taho da mutanenka a wajen gana wanda za mu yi da kai me da ya gaggautar da kai baka zo da su ba qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ije suna nan za su biyo bayana na zo da sauri ne saboda ina neman yardanka A gani? wa ajiltu ilayka rabbi na yi gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji litar da ka yarda da ni na kada kada fata lokaci wato ina gaggawa ne saboda ina so in gana da kai ina so in gaggawa samun yardanka sai Allah ya ce to ai wa inna karfatan na qaumaka min ba'dika fa inna qarf fa inna karfatan na maka min ba a fa azallahu samiri yace lalle lalle mu mun fitini mutanen ka bayan tafiyanka Musa as-Samiri ya batar da su an gane wannan ko Musa as-Samiri ya batar da su misali ya koya musu bautan dan maraki shine hankalin annabi Musa ya tashi sosai da ya ji an ce mutanen shi bayan tafiyansa sun koma kafirai sun bar musulunci sun koma bautan gunki to shine faraja a Musa ila qaumihi na asifa shine sai Musa ya dawo zuwa ga mutanensa cikin fushi yana tsananin bakin ciki na asifa cikin fushi yana tsananin bakin ciki kala take me misala bisa ba halaftu muni min ba'di yake tunda abin da kuka kuka ainihin maye min bayana a faɗala alaikum ahad. am arattum an tahilla alaikum an yajilla alaikum gadabu min rabbikum fa akhlaftum mawidi shin rayuwa ya muku tsawo ne ko kuna so fushi ya sauka a gare ku daga ubangiji na sai kuka saba alkawari na to shine mahallin shahid qalu ma akhlafna mawidaka bi malkina kace hmm. wallahi ba mu saba ma ainihin alkawarinka na cewa in ka tafi mu bauta ma Allah shi kadai ba ba mu saba alƙawarinka da ganin daman mu ba da ikon mu ba la ba wai da ikon mu ne walakin gumbilla auzaran min zinatil qaw sai dai mu an daura mana wasu kaya masu nauyi daga cikin kayan kwalliya na zinari da azurfa da lu'ulu'u na kayan kwalliyar mutanen fir'auna an gane ko mun karɓi aran kayan kwalliya na mutanen fir'auna da sunan cewa nan gaba za mu dawo musu da shi gashi kuma yanzu an halakar da su an gane wannan ko walakin gumbilla auzara min zinatil qawmi fa qazabnaha an daura mana nauyin kayan kwalliya daga cikin kayan kulliya mutanen fir'auna mu kuma sai muka jefa ta a cikin wannan rami na wuta da ake so a sassaka dan maraki dan shi Musa Asamiri ya kawo kayayyakin da za a sassaka dan marakin kuma sai muka ɗauki wannan zinari da azurfa sai muka jefa mu don mu taimaka a yi mai a wannan dan maraki an gane wannan ko fa zalika bi samiri haka nan shi ma Musa al-Samiri shi ma sai ya jefa nashi sai aka fito da dan maraki fa akhraja lahum ijlan yasara lahu ya wanda muka jefa namu shi ma ya jefa nashi sai wannan abubuwan da aka jefa sai ya fitar musu sai Musa ya fitar musu da ijlan yasara lahu kuwa ya fitar musu da wani dan maraki wanda yake jiki ne yana gurnani na kasan mai rai yana kuka yadda ka san sanuwa na gaskiya A gane ba qalu mai qalu hadha ilahi wa hadha ilahu kuma ilahu musa fa nazi yace ai wannan shine wannan ne abin bautan musa shine abin bautan ku kuma abin bautan musa ya manta ne ya tafi can dole Zina ya je magana da Allah ga Allah nan kuma abinka da mutane masu rauni sun gamsu cewa lalle wannan shine ubangijin Musa Musa ya manta ne ya ce can dure sina zai gana da Allah shine sai Allah ya musu tambaya afala yarawna Allah yarji ilayhim qawlan shin ba sa ganin cewa dan barakin baya mai musu da magana wala yamliku lahum zarra wala naf'a ko baya mallaka musu wani cutarwa ko amfanarwa ai da a ce ubangiji ne ubangiji yana magana dan baraki baya magana ba sa ganin baya magana wannan yana daga cikin hujja mai girma da ahlus sunna suke raddi ga yan jahiliya yan jahiliya suna cewa Allah baya magana in ka ce Allah yana magana to ka siffanta Allah da da halitta shi kuma Allah sai nuna alaman gane cewa wannan abun abun bauta ne bai zama yana magana shin ba sa ganin wannan dan barakin baya mai musu da amsa an suka tambaye shi kuma baya mallaka musu wani amfani ko cuta ashe ubangiji yana me yana magana an gane wannan ko to shine ma'anan ma aka lafna mau'idaka bi malkina ai bi amrina ba mu saba ma alƙawarinka da umarnin mu ba sai dai musa a samiri samiri shine ya cusa mana wannan mummunan akida na bautan mai na bautan dan baraki a kada hawa ai eh, wa man ya halul alaihi gadabi duk wanda fushi na ya sauka a gare shi ya fada cikin hallaka ai faqad shaqiya haqiqa ya tabi na'am fariga fa asbaha fuadu ummi musa fariga sai zuciyar biyar annabi musa sai waye gari ya wufinta baya tunanin komai sai annabi musa din saboda ta riga ta ɗauki yaro ta jefa cikin akwati an jefa shi a cikin rafi to anan hankalinta ya tashi tana ganin anya yaran nan zai dawo ne zuciyarta ya zama to farigan an kulle shay'in illa zikirin Musa ko illa zikirin Musa zuciyar ya yi ya zama yawon wofinta daga komai eh? illa zikirin Musa sai dai ambatan annabi Musa ambatan Musa kawai shi ke cikin tunaninta illa min zikirin Musa sai dai daga illa min zikirin Musa sai daga ambatan Musa na an? fa arsilhu ma iya rid'ai yusaddiquni ya Allah ka aiko annabi Harun an gane ridi'an ya zamanto mai karfafawa kai saddiq ne mai karfafawa saboda ya gaskata ni wa yuqalu mujisan ana cewa ridi'an din nan ya zan mujisan mai agazawa au mu'ina ya agaza mu a wajen da'awa kun ga da wannan yana nuna da'awa ba mutum baya iya wa shi kadai eh ba zai yiwu malami ya ce shi kadai zai isar da da'awa ba ga annabi Musa annabin Allah ne an gane Allah ya bashi karfin imani ga karfin annabta amma shi ma da kanshi yana ganin ba zai iya isar da sakon shi kadai ba yana bukatar mataimaki an gane kuma ya roki Allah ya bashi Haruna dan uwansa saboda Haruna a wajen magana da iya zance da fasaha da zalaka ya fi annabi Musa za a fi sauraron shi a tunanin Musa fiye da shi kanshi an gane so da aka da'awa yana buƙatar mataimaka kafin a isar da shi shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ba shi kadai fa ya isar ba huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ya karfafa ka da taimakon sa kuma ya karfafa ka da mu'minai da ba dan wayannan mu'minai ba da musulunci bai zo nan Afirka ba musulunci ya zo Afirka ya zo kasashen Turai ya zo kasashen China ya zo ina ta hanyar wa ta hanyar mataimaka annabi isa alaihi salam da zai isar da sako shiwa wanda ya ce kunu ansarallah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila Allah yace ya ku ya ya ku doka imani to zaman to masu taimakon addinin Allah kamar yadda annabi isa dan maryama ya ce wa mutanansa, ya ce wa sahabbansa ya ce man ansari ila Allah waye zai taimake ni zuwa ga Allah alal hawariyun nahnu ansarullah sai sahabban Isa ana kiransu hawariyun sai suka ce mu ne zamu taimaka mu addinin Allah kaga annabi Isa ba shi kadai bane yake ta isar da sako ya nemi taimakon hawariyun an gane wannan ko to duk wani annabi in zai yi da'awa dole yana buƙatar mataimaka da za su taimaka mai wajen isar da sako haka nan shi ma malami mai karantarwa in yana da sakon da yake so ya isar dole yana buƙatar ɗalibai masu hazaƙa masu kishi da za su taimake shi wajen isar da wannan sako din an gane wannan ko na'am yawwa au mu'inan ai shine au mu'inan fa arsilhu ma iya ridan ai fa arsilhu fa arsilhu ma iya mudisan. au mu'inan wato mai taimako yabdishu wa yabdishu akwai yabdishu ko yabdishu eh wato eh ya su wato yana mai damka yana damka ko ya zo da damma ya su ko ya zama ya su ya atamirun ya atamirun innal mala'a ya atamiruna bika liyaqtuluka fakhruj innaka an ga kaga wasu mutane masoya annabi Musa lokacin da Fir'auna ya ji labari cewa an kashe wani daga cikin gidawa ai Fir'auna ya taso yana so a kamo annabi Musa sai aka samu wasu daga cikin mutanen fir'auna masu san annabi musa din shine suka yi saurin suka gaya masa suka ce innal mar'a ya atamiruna bika liyaqtuluk lalle mutanen fir'auna yan fadar fir'auna suna ta yin taro a gare ka don su kashe ka Ka yi sauri ka fita daga wannan gari din yatashawarun ay ya'tamirun ay yatasha suna yin shawara a ka wal jizwatu tun galiza wato ma'ana jizwa wani yanki ne mai kauri min alhashab na katako wanda babu harshen wuta babu wuta a ciki kafin a kunna wutan kenan sana shuddu ai sanu'inuka hmm. kullama azzarta shay'an faqad ja'alta lahu adudan sana shuddu adudaka bi akika harun hmm. da sannan zamu karfafa damtsanka da dan uwanka harun wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma za mu sanya muku wani irin iko wanda da fir'auna da mutanensa ba za su iya saduwa zuwa gare ku ba bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun da ayoyin mu za mu karfafa ku da ayoyin mu da ku da wa'anda suka bi ku ku ne masu rinjayi an gane ku ai salu'inuka da sanu za mu taimake ka kullama azzar azzar shi a duk sanda ka ka karfafa abu kamar da alta lagu abu da hakika ka sa masa damtsi ai ka sa masa taimako wa qala zairuhu wani sai ya ce kullama lam yanzik bi harfin wato duk sanda ya zamanto bai yi magana da harafi ba aw fi tamtama ko yana dan yingina aw fafa duk dai yingina akwai tamtama shine yingina wanda mutum in zai kira ta'un sai ya maimaita shi sau biyu ta ta ta ta an ga wallahi ta ta ta layi shine na'am shi kuma fafa'atun fara an gani mutum zai kira fara zai haifa fafafa shi ne fa'afa'a ba iya uku da eto inda ya zama to mutum baya iya magana da haruffa ko yana dan yin tamtama ko fa'afa'a ko wa'awaha an gani ko sa'asa'a duk akwai su nan tsinun ne sa'asa'atu sa'sa'sa'sa fa hiya uku da ana kiran wannan uku da to annabi Musa ya nemi a kwance mai wannan uku da din wanda baya ba shi dama wanda yake sa shi dan yingina ko eh domin in kana yin wa'azi kana yin gina wa'azin bai cika shiga cikin zuciyar mutane ba su mutane sun fito su ji mutum tiryan tiryan to wannan wa'azin sun fi ɗaukar shi a matsayin mai ilimi kai ji ilimin ka in kana ɗan yin hingina ko ɗan ka ba shi da karatu sosai a gani su ban san cewa wannan ba shi bane karatu ba wannan wato zagin murya baiwa ne daga Allah halitta ne Allah ke ba mutum an gane ko to saboda haka annabi Musa ya nemi Allah ya kwance mishi wannan kullin hmm. wa halul uqdatan min lisani ka kwance wannan kulli da ke harshe na Ya yafqahu qawli don su fahimci magana ta azri ushdud bihi azri zahari ka karfafa ainihin bayana ka karfafa min gwiwa shine ma'ana su laraba suna cewa ushdud bihi azri Kuma sai mu ce ya Allah ka karfafa mana gwiwa mu gwiwa muke so a karfafa mana <laughs> kun bi azab shi kuma larabawa ka karfafa mana bayan mu konkoso in konkoso ba karfi ba bayani fa yuhitakum bi azab hmm. wato lokacin da annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya kira masu sihiri domin su zo su gwamza da annabi Musa an gane yayi aka zo aka tara jama'a ranar idi ranar kwalliya aka tara jama'a cewa Musa zai zo ya kwama da masu sihirin fir'auna to jama'a sun taru an zo ganin ikon Allah sai annabi Musa sai yake wa masu sihiri wa'azi kafin a fara a fara a fara gasan sai ce musu wailakum la tabtaru ala Allah kaziban fa yufhitakum bi azab faqad faza faqad khaba man Ya yace kai can kada ku kirkiri ƙarya zuwa ga Allah ba in kun san wannan abu na ku ba gaskiya bane kada ku jikiri ƙarya zuwa ga Allah sai Allah ya lullube ku da azaba hakika tun mutumin da ya kirkiro ƙarya ya tabi ai sai Allah ya halakar da ku al-musla al-musla din nan wa ya zahaba bi tariqatikum al-musla al amsal wato annabi Musa yana fir'auna yake magana in hazani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa zahaba bi tariqatikum al-musla yace lalle wayannan masu sihiri ne ba yurida ne an yi ku suna so su fitar da ku min ardikum daga kasar ku jibir auna bi hima da sihirinsu wa zahaba kuma su tafi bi tariqatikum al-musla so suke su tafi da addinin ku wanda yake mafi miƙewa wato hanyar kudin nan wanda ya fi zama mai kakke wanda ya fi dacewa sai fir'auna ya nuna musu wannan addinin da suke kai din nan shine hanyar da ya fi dacewa kuma annabi musa da harun suna so su tafiyar da wannan hanya su kawo wani sabon hanya a kawar da addini iyaye da kakanni a kawo sabon addini ta'anisul amsal sai eh, ta'anisi ne na al'amsal wanda ya fi dacewa ya kulu bi dinikum yuqalu kuzil musla sai eh, ana cewa kuzil musla ku karɓi abin da dacewa abin da ya fi dacewa matu saffa fa ajmili ba ajmau kaidan eh matu fa ajmau kaidan matu saffa eh sai suka tattaro makircin su sannan suka zo sahu sahu suka zo suka zo jama'a jama'a su masu masu sihirin suka tattaro makircin su sai suka zo sahu sahu suka zo jama'a jama'a ga sunan yuqalu hal ataita saffa al-yawm ana cewa hal ataita saffa al-yawm ya'ani al-musalla shin ka je sahu yau ana nufin musalla allazi yusalla fihi filin sallah inda ake sallah a cikin sa fili fa aujasa admara admara kaufan eh annabi Musa alaihi salam lokacin da masu sihiri suka jefa wannan sihiri a suka jefa wannan sanda ya zama ciji to fa aujasa fi nafsihi khifata Musa fa aujasa fi nafsihi khifata Musa ai fa aujasa Musa sifatan fi nafsi sai annabi Musa sai ya boye ya saka wani tsoro a cikin ransa a matsayin annabi Musa na dan adam mutum ne shi duk da cewa annabin Allah ne ko ba ba to da ya ga cewa an jefa sanda sanda ya koma maciji sai annabi Musa sai ya boye tsoro a zuciyar bai gaya wa kowa ba ma ya firgita sai Allah ya ce mai kulna la takhaf innaka antal a'la sai muka ce ya Musa kaka ci tsoro lalle kai ne fa a sama hmm. wa alki ma fi nafsika wa alki ma fi ya ma fi yaminika kalqaf ma sunahu wa alki ma fi yamini ka jefa abin da ke hannun damanka in ka je ka kalqaf ma sunahu zai haɗe abin da suka aikata inna ma sunahu kai da sahir abin da suka aikata ma kirki ne kawai da mai sihiri kada ya fikitar da kai an gane ko da malami na yin da'awa ko da mutum na da gaskiya yana bukatar supporters a gane duk gaskiyanka in baka da basu karfafa ka sai ga kana so kai rauni annabi Musa annabin Allah ne da aka jefa wannan sanda na masu sihiri da ya koma sai firgita to da Allah ya kyale shi ila sai ya yi raki ila shi ba zai ma iya jefa nashi ba ya ga maki zai sun faro shi sai Allah ya ce la takaf innaka antal a'la Hmm. ya Musa kada ka firgita kai ne a sama wa alƙima fi nafsika wa alƙima fi yaminika ka jefa abin da ke cikin hannun damanka zai haɗiye abin da suka aikata hmm. kawai kai ji tsoro inna ma sana u kai sahir abin da suka aikata ma kirshi ne na masu sihiri na mai sihiri kuma wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri baya samun nasara duk inda yake kaga wannan abun banza ma kwallo ya fice gani abun banza kwallo Ah, suna tare da wa supporters hmm. wani lokaci ba na taɓa ganin san da wasu mutane wai za su je brazil me za su je yi za su je supported ɗin yan najeriya za su yi kwallo har ma musamman aka ɗauke su aka biya musu don zama to supporters kaga wannan kwallo abin banza kenan fa ana buƙatar masu goyon baya masu karfafawa ina kuma da'awa wanda in kana yi za a zage ka za a yi ma kazafi za a yi ma kaza za a yi ta faɗin maganganu wanda ba gaskiya ba a kanka za ka kamar yadda ka san a cinye ka ɗanye wani lokaci mutum za ka zai duba to anya ko ina ma da gaskiya to amma in kana da masu karfafawa ya ce malam wallahi kana kan gaskiya muna tare da kai duk wannan makirci masu makirci na ci gaba sai malam ya samu mai karfi sai ji wani sabon karfi ashe mutane sun fahimci abin da yake yi kamar ya zama to kaga ga taron kafirai sun dunkaro ka kuma kai kaɗai ne za ka da wani goyon baya ta ko ina kawai akan ka ake magana mutum zai iya yin rauni dan adam dan adam ne duk inda yake kun gane sai sa annabi Musa alayhi salam da aka jefa wannan maciji sai ya firgita to ana kiran wannan khawfu dabi'a tsoro ne na dabi'a tsoron dabi'a ba illa bane ana samu kowa yana da shi ina fata gane hatta annabawa suna da tsoro na dabi'a idan mutum ya ga maciji ya dumfare shi yaya muna cikin karatu a nan kawai sai muka ji ga bindigogi kawai an yi sai shi gare mu yaya ai dole dai kaɗan ji kaɗan firgita in ma wani ma firgicin ma mai ƙarfi wannan take ma zai sumi na fatan gane wannan saboda haka irin wannan ana kiran shi tsoro na ɗabi'a wannan ba shi ne tsoro na ibada ba tsoro na ibada wanda Allah ya hana mu wanda Allah ya ce wa iya ya farhabun din nan wala ta khafu ma khafu ne din na ba bane wannan hmm. eh an gane ko ai au fa aujasa admara khawfan sai Musa ya boye tsoro a cikin ransa fa zahabat al waw min khifatan li kasrat al kha eh, eh sai ainihin wawun sai ya tafi daga khifatan ya kwan khifatan hmm. saboda yawan saboda kasara na kha'un din nan da khiyu ne khawf fa aujasa fi nafsihi fatan qiyu to sai wawu ya tafi ya bar ya'un saboda kasara na kha'un wannan kasara din yayi munasaba da da ya'un ya ka cire wawun aka sai ya'un ya tabbata fi juzu'in nakhli eh wala usallibannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa ko wato lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah ya ce ya jefa nashi sai annabi Musa alaihi salam shi ma sai ya jefa nashi da ya jefa nashi sai nashi ya haɗiye nasu gaba ɗaya an gane domin lokacin da suka jefa nasu lokacin nan saharu a ayunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim sai suka sihirce idanuwan mutane suka firgita mutane suka zo da wani irin sihiri mai girma an gane shine annabi Musa ya dan ji tsoro Allah ce kaka ji tsoro sai Allah ce jefa abin da ke hannun damanka zai haɗe annabi Musa na jefawa kawai sai ya haɗe nasu yana haɗewa sai masu sihiri suka gane cewa ba lalle wannan abin da annabi Musa ya jefa daga Allah ne ba sihiri bane ba rufa'i da bane ba tsafi bane da gaske ne kawai kawai nan take faulkiyar saharatu sujjadan ko faulkiyar saharatu sajidin qalu menene amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun sai kawai suka fadi suka yi sujada masu sihiri wanda asalin su mutanen fir'auna ne sun gane cewa lalle annabi musa wato daga Allah ne abin da yi suka faɗi suka yi sujada suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun ubangijin musa da harun fir'auna kuma da yake kifadi ne ya firgita ba to irin kifadi din nan baya so ya nuna wa mutane cewa yayi kasa yace amantum lahu qabla an azana lakum ah, kuma sihiri za ku yi imani da shi kafin ba ku izini ai da kun tambaye ni kun ce to abinda Musa ya din nan wani abu ne wanda ya kamata a gamsu wani abu ne wanda ya kamata a yi imani shin za ku yi imani da Musa kafin ba ku izini kaga sai amfani da wani sabon siyasa sai da zai dauka kila su ma su ma sun yi sihiri ne irin duk masu tsafi ne to tsafin Musa ya fi nasa ne ba wai daga Allah bane yace innahu lakabirukum allazi allamakum kuma sihr hmm. to na gano kuma hada baki ne da Musa din shi wannan magana yana yi saboda mutanen gari ne kada mutanen gari su gamsu da Musa da masu sihirin dan yanzu masu sihiri kamar sun yi wani da'awa ne cewa mutanen gari gaba ɗaya ku bar fir'auna ku dawo zuwa ga Musa to jira shi kuma sai ya yi wani dabara na siyasa yace shin amantum lahu qabla an azana lakum shin za ku yi imani da Musa kafin ba ku izini kuma sihiri to innahu lakabirukum allazi allamakum sihir lalle ne babban ku dama wanda ya koya muku ashe dama karkashin kasa kuna da wani oga mai koya muku sihiri na gano yanzu sai na yi maganin ku duka hmm. kaga wani sabon siyasa to yanzu ya tattaro mabiyansa yanzu su ma mabiyan za su gane eh fa gaskiya ne fa Musa fa shi ne kila dama ƙarƙashin ƙasa yana koya ma wa'annan mutanen Ga shi yanzu asirin su ya tonu lalle wannan shugaba namu mai hikima ne an gano wannan ko falasofa ta alamun falau qaddi aidiya kuma wa kuma na khilafin hmm. ce wallahi da sannu zan yanke hannayenku da kafafuwanku daga tarnaki zan yanke hannun dama kafan hagu Shi ne ma'ana min khilafin hmm. zan muku haka tun da dai kun zo kun yi imani da shi wala kuma ajma'in kuma la usanna libanna da kun fi juzo in nakhl hmm. da sannu zan gicciye ku a kulitarar dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azabu za ku sani tsakanin mu da Musa ko da ni da ubangijin Musa waye fi tsananin azaba kuma waye fi wanzuwa wayannan mutane sun firgita masu sihirin da suka musulunta suka koma zuwa ga annabi Musa wannan barazana na Fir'auna da rundunar shi sun firgita su ina kalu lan usiraka alama ma ja'ana min albayinat tace wallahi ba za mu taba fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu wallahi hujjoji bayyanannu sun daga sun zo mana ba za mu taba yadda mu fifita wannan kafircin naka da zalincin naka akan hujjoji bayyanannu ba wallazi na? tace mun rantse da Allah wanda ya kirkiro halittar mu ba tare da ya kalli na kowa ba eh Taɓa faɗi ta ka ba wallahi ka hukunta duk abin da zaka hukunta ka aikata duk abin da zaka yi mu dai mun riga mun yi imani da ubangijin fir'auna a ubangijin Musa inna ma bi hadhihi alhayata dunya mm. kawai zaka hukunta rayuwar duniya ne iyakacin abin da zaka yi ka kashe mu in ka kashe mu ko zai ƙara kashe mu shikenan kawai zaka iya hukunta wannan rayuwar duniya ne kawai an gane wannan ko to shine fir'auna a nan waje aka ce to wannan magana inna amanna suka ce inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akratana alayhi min sihr lalle mu mun yi imani da ubangijin mu domin ya gafarta mana kurakuran mu da abin da ka tilasta mana na tsafa tsafa da sihirin da muke tayi na kafirci ha wallahu bi wallahu khairun wa abqa innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innahu fa innahu fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala la yahya duk dai kai ta wa'azi an gane wannan ku eh shi ne magana khali eh shi ne juzu'in nakal din nan wala usallibannakum ay fi din nabi ma'ana ala malaman nawa suna kiran wannan tabadulul huruf kaga fi din nan ba ma'anar shi fi ba hakika ma'anar shi ala hmm. dan ya ce zai gicciye su a ina ina rubun a ciki da ko akan kujitar da binu akai ne in muka fasara shi ala zuwa yin fiɗin nan kenan a cikin ku zai huda dabirin ya tura ta ciki zai yi kaga wannan fi ma'anar shi ala kaman walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da a doron kasa kuna da mustaqarrun matabbata shin an ce fil ardi ana rufin karkashin kasa a ina muke rayuwa a nan ne fi hata hayauna wa fi hata mutuna wa min hata kurajun hmm. a cikin da kuke rayuwa mai alaiha ta hayau wa alaiha ta ah, wa min daga gare su za a fitar da ku kaga wannan fi ma'anan shi ala awalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha eh, awalam yasiru fil ardi ay ala al ardi eh, wala usallibannakum fi juzu'in nakal ay ala juzu'in nakhli na'am ma khatabuka ala ma khatabuka ya samiri kai sabiri menene al'amarinka to mun ji bayanin na ji bayanin dan uwana wa haruna hmm. lokacin da annabi musa ya dawo bayan allah ya gaya mai cewa mutanen ka fa sun canza addini bayan tafiyanka sun bar tauhidi sun koma suna bautan dan maraki da ya dawo ya yi fushi nan take ya kama ainihin haruna ya ca mishi gemu hmm. na ba san gane ya kafa mishi gemu sai ke cewa ya bi na umma la ta akuz bi lihiyati wala bi wala bi ra'si hmm. yace ya kai dan uwana kada ka kama gemu na ko kaina inni khashitu an taqula farakta bayna bani isra'il hmm. abin da ya sa ban zo na baka labari ba na tsaya tare da su ina jin tsoro kada ka ce na raba kan bani isra'il ne walam tarqu kauli ba za ka kiyaye magana ta ba ba za ka iya kiyayewa ba kisa na tsaya tare da su don rage musu kaifin kafirci din ne an gane in na tsaya na rike musu kaifin kafirci har ka zo ka tarar da mu domin na yi ta musu magana wala karkala kuma Haruna min qabl ya in na ma kuntum bi haruna tuntuni tun kafin zuwa musa ya musu wa'azi Ya ce ya ku mutane na an fitine kuma da bautan gumaka ne fa wannan musa samiri ya kawo muku shubha ne fa wa inna rabbakum wa Rahman fattabi'uni wa ati'u amri ku sani fa ubangijin ku shine Allah mai rahama ku bi ni ku bar wannan addinin Musa din asamiri ku bi umarni na sai ka ce mi qalu lan nabra alayhi akifina hatta yarja ilaina Musa hmm. ce ba za mu gushe ba muna lizintan bautan gumakan har sai annabi Musa ya dawo gare mu na ba ta gane shi Haruna duk da cewa fa shi annabi ne bai da tasiri kamar annabi Musa a wajensu su ce mu za mu ci gaba da bautan wannan gunki din har sai annabi Musa ya dawo ya nuna mana wannan gunki ba shi bane abin bautan mu kuskure ne dan shi Musa a sadiri ya gaya mu cewa annabi Musa mantuwa yayi ga ubangiji Musa nan to bari Musa ya dawo ya zo ya gaya mana wannan ba ubangiji shi bane ya sai mu daina bauta masa ne ainihin haruna yake gaya masa la ta akuz bilin yati wala bi ra'asi inni khashitu an taqula faraktu bayna bani isra'il a lokacin bayan ya gama jin hujjojinsa kuma ya gamsu ala fa kada muka ya samiri to ta kai kuma Musa a samiri menene menene ka? me ya ka kawo wannan bautan gunki bayan na karantar da mutane tauhidi kafin tabi alami ala basurtu bi lam hmm. yace na hango abinda da ba su hango ba na hango lokacin da lokacin da Allah zai halakar da fir'auna mala'ika jibril ya zo akan doki da shi da rundunansa ni na ga lokacin da mala'ikan ya zo ido na ya gani faqabattu qabrata qabrata min asar rasul sai na ɗibi sai na ɗibi ainihin damka daga ainihin sawo dokin dokin shi mala'ika jibril din daidai irin wuraren da dawace a dokin mala'ika jibril ya taka sai na damki sawu daga wajen fa ha sai na jefa a cikin wajen da ake tsira dan marakin sai dan maraki an yi shi da zinari da kayan halatu to wannan kasan wai wai ya duba dokin da da malaika jibril ya hau shine ya kira rasul manzo daga cikin mala'iku kenan sai na bibi damka daga cikin ainihin sawunsa sawun dawacin fa na sai na jefa a wajen wa kazalika sawwalan li nafsi yace haka rai na ya saka mun ganin dama na ba wai tana da hujja ba kawai haka rai na ya saka mun haka ya gaya wa Musa a fili ganin dama ne da san raina na yi yana wa annabi Musa magana daga dara shi za sai annabi Musa ya ce masa ne. eh faza ko eh annahu hawa qala la ayati lam ala yace faza fa inna laka fil hayat an taqula la misas to tunda har ka gaya mun wannan baka da wani hujja ba wai shubha bane ya dauke ka gadara ne san rai ne to fa fazhab tabi yanzu ba ni baka fa inna laka fil hayat an taqula la misas lalle kai tsawon rayuwanka haka mutu zaka ringa cewa babu shafa babu shafa imana kada wani mutum ya kusance ni makaran kusanci kowa na ba san gane wannan haka zai kare rayuwarsa shi kadai zai rayu ya mutu shi kadai duk inda yake ka zo ya ce alami sa a gani shi ba zai shafe ka ba kuma kai ba za ka shafe shi ba haka zai dinga faɗa har ya mutu a wulaƙance A gani wani ko ko Allah ya ce wa inna laka mau'idan lan tuklafa lalle kana da wani alƙawari wanda aka sanya wanda ba za a saba ba kwanakin mutuwanka suna na a girgije bayan ka gama shan wahala za ka mutu Allah ce ka duba ila ilahika allazi zalta alayhi akifa ka duba kuma kan da kuka kuka kuna ta bautawa dan maraki la nuharriqannahu wallahi da sanin zamu kona shi thumma lan nansifannahu fil yam nasfa sannan mu sheke shi a cikin teku gayan shekewa wa inna ilaha wa ila wa inna ilaha me to shine to kuma wannan masdaru ma sahu misasan hmm. ya shafe shi gayan shafa bisasan lanan sifannahu ay lanuzriyannahu za mu zirara shi za mu sheke shi azaha azaha manan shi alhar zafi qusi wa qala li ukhtihi qusi ai qusi din nan ittabi'i asarahu ki bibiyi sawunsa qad yakunu an taqussal kalam kuma yakan kasance an taqussal kalam cewa ka bada kissa na magana ka bibiyi kissa na magana nahnu naqussu alayka kaza ahsana al-qasasi hmm. wato mu za mu baka kissa mafi kyawun kissoshi an junubin eh fa basurat bihi an junubin ai an junubin ta kalle shi a can nesa ita kuwa uwa annabi Musa ta kalle shi daga can nesa ai wa an janaba hmm. nesa wa nistinabin wahid kuma daga nisan ta can guda daya ishtinab qala mujahid ala qadarin mau'idun sun mace tuka ala qadarin ya Musa hmm. muka zo maka akan alƙawari ya Musa kamar yadda muka yi alƙawari

a gani sai ya kama hanya busasshe busasshe min zinatul qaum eh, wato da kayan kwalliyar mutane alhulli shine kayan kwalliya allazi ista'aru min ali fir'aun wanda suka ara daga iyalan fir'auna qazafnaha sai muka jefa ta cikin wuta alqaitu sai na jefa ta ai alqa sana'a hmm. ya sana'anta fanasiya sai ya manta haza ilahu kuma ilahu musa fanasi hmm. wannan shine abun ku. da abun bautan Musa sai Musa ya manta Musa kuma ya koro na asda'ar rabb su suna cewa ya kuskure ubangiji Musa hmm. ar rabba asda'a Musa ar-rabba hmm. Musa ya kuskure ubangiji bi ma'ana ya je neman ubangiji a can dole sina alhali ga ubangiji na san baraki <laughs> Allah yarju ilaihim qawla eh wato shin ba sa ganin cewa dan barakin baya iya mai musu da magana tambarakin baya iya magana ba haddasana hudu batu min khalid haddasana hammam haddasana qatada an ana zir malik eh, an malik bin sa'sa an karbo daga malik bin sa'sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddasa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari al lailata usriya bi daga daren da aka yi isra'i da shi daren da aka yi tafiyan dare da shi daga makka zuwa baitul maqdis hatta ata sama al-khamisa har sai da yazo sama ta biyar sai za harun sai ga kawai sai ga annabi harun alaihi salam nam qala hadha harun yace wannan harun ne fasallim alai kai sallama a gare shi fasallamtu alai sai nayi sallama ga harun faradda sai ya mayar da sallama yin sallama sunna ne mayar da sallama kuma wajibi ne idan mutum yayi sallama dole ne a mayar mai da sallama in baka mayar da sallama ba ka yi laifi an gane Allahumma sai dai in kana so ka yi hajaru ka mai hajaru dan bid'a ne yana cutar da musulunci yana kaza yazo yi sallama an gane sai ka ki amsa mai don ka kuntata mai ana iya yin wannan amma dan uwanka musulmi baya halatta yayi sallama ka ki amsa mai an gane wannan ko yawwa sun makala sannan sai ce marhaban bil akhi salih yace maraba da dan uwa nagari wan nabi salih da kuma annabi nagari na'am tabu sabit maraba da dan uwa nagari kuma annabi nagari abu sabit wa abbas bin abi ali an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh ba wani bayani ne wannan eh ana rajulun babun babun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana eh wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna ya ce yana boye imaninsa ila qawlihi musrifun kazzab ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum in yakum in yaku kaziban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du allazi yu'idukum yusibukum ba'adul ladhi ya'idukum an fahimta ai wato nan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya kashe wannan mutumin kisa na kuskure fir'auna ya sa a kamo annabi Musa annabi Musa ya gudu ya tafi can kasan Madiyana ina ba gane to lokacin da fir'auna ya yi fushi yana cewa lallai a kamo annabi Musa a kashe to ashe wai a majalisar fir'auna daga cikin 'yan majalisar fir'auna akwai wani mutum guda ɗaya ya yi imani da Allah ya yi imani da da'awa ta annabi Musa to fir'auna bai san cewa akwai wani mutum a cikin majalisa da ya yi imani da Allah ba an gane ku wato a lokacin da ya gano lokacin da fir'auna ya sa a kamo Musa a kashe sai wannan bawan Allah ya kasa yin hakuri kawai sai wannan bawan Allah sai ya bayyana kawai shine Allah yake mu labarin shi wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna sai wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna bi ma'ana mai bin addinin fir'auna a da yaktumu imanahu wanda yana boye imaninsa sai zai yace ataktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah shin za ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah shine ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku in yaku kaziban fa alai kazibu in ƙarya ma yake yi da yace shi ya zo daga Allah ne cewa Allah ne ya aiko shi to ƙaryar shi na kansa wa in yaku sadiqan in ko da gaske ne cewa ya zo daga Allah ne mutumin da ya imani da shi aljanna mutumin da bai yi imani ba zai shiga wuta yusibukum ba'dul allazi wa adakum ba'dul ya ya'idukum to sashen abin da yake muku alƙawari zai same ku an gane yayi yanzu ya ta wa'azi ƙarƙashin nan wajen yanzu yaya hukuncin mutumin da yake zama ƙarƙashin tsarin mulki na kafirai ya yi rida kana cikin majalisa amma baka yi imani da ta abin da ake tsarawa ba mutum ne ya zauna a cikin majalisa na jahiliya ana tsara dokoki amma bai yarda da shi ba shi ya yarda da Allah ne da kuma dokokin Allah amma kuma ya zauna a cikin mutane yana cikin mutanen da suke tsara dokoki don wannan mutumin da shi ake zama a yi shawarwari a tsara dokoki a haramta a halatta na matan gani. amma kuma wannan mutumin bai yi imani da abun ba ya yi imani da saƙon annabi musa ne shi yana ganin kila in ya fito fili za a iya cutar da shi ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ai ashe abin da ke kafirta mutum ba wai tsara dokokin ba imani da dokokin idan mutum ya tsara doka amma bai yarda da wannan dokan ba sai dai ya zama to daga cikin masu laifi shi ne tafsila da malamai suke wa mallam ya hukum bima anzalallah fa ulai ka humul kafirun din nan fasiqun zalimun din nan a gani idan mutum ya tsara doka kuma ya yarda da dokan cewa dokan daidai yake da qur'ani ko ya fi qur'ani ko yace tsari na demokradiyya halal ne daidai yake da qur'ani to wannan mutumin ya fita musulunci ya zama kafirun kufran akbar idan mutum ya tsara dokoki amma ya san dokan ba gaskiya bane dokan Allah shine gaskiya ka ba gani tsarin demokradiya ba daidai yake da na Qur'ani ba tsarin demokradiya ba adalci bane zalunci ne to wannan mutumin sai dai ya zama to fasikon ko ya zama to zalimun kamar yadda malamai suka yi tafsira a kan shi na fatan gani ba a kafirta mutum kai tsaye dan yayi hukunci da gairi ma anzalallah sai idan ya halatta shi wannan shine fassara na malamai na salaf akan wannan matsala din wannan kuma shine abin da ya bambanta ahlus sunna salafiyun da yan khawarij to yan khawarij duk wanda ya hukunci da demokradiya ko gurguzu ko da bai halatta ba ko da bai yarda da shi ba yayi ridda ina ba lura da wannan in ka ji mutum yayi wannan fassara cewa kawai kai tsaye duk wanda ya hukunci da shi masu tsarin mulki da lauyoyi da kaza yake musu kafirai ne to wannan ba yana wakiltar ƴan salafiya ba ne yana wakiltar ƴan khawarij yana wakiltar ikhwanul muslimin yana wakiltar ƴan sururiya amma ahlu sunna wal jama'a wannan shine fassarar su sai mutum ya ya halatta to an yi sabani ga sunan wannan mutumin wane ne wannan mutumin da yake boye imaninsa an ce sunan shi yusha bin nun wannan shine fahimtar ibn tin amma an ce wannan mazhaba mai rauni ne domin yusha'u ya kasance daga zuri'a ne na annabi yusuf alaihi salam wato shi ba shi daga cikin ali fir'aun kuma an ce rajulun muminun min ali fir'auna ne abin da ya inganta shi wannan mumini da aka ambata yana daga cikin iyalan fir'auna ne an gane wani ku to sannan a imamu tabari ya kafa hujja da wannan cewa da ya kasance daga cikin zuri'an annabi yusuf bani isra'il da fir'auna ba zai saurari maganar shi a majalisa ba inda ai fir'auna yana faɗa da bani isra'il ne ya za a yi kuma ce a cikin majalisar shi akwai bani isra'il kaga ba zai yiwu ba da fir'auna ba zai saurare shi ba an gane imamu sa'alabi ya faɗa daga daga ainihin muqatil cewa shi dan ammin fir'auna dan dan ammin fir'auna ne shi wannan mutum. an ce sunan shi sham'an da shin al-mujama imamu daru kudini ya faɗa a littafin al-mutalif cewa ba a san wani shaf'an da shinun ba al-mujama sai dai wannan mutumin kuma imamu suhaili ya inganta wannan magana a daga shiri an kawo sunaye daban-daban daban-daban Allah kaɗai san gaskiyar magana kawai dai Allah ya gaya mana muminun rajulun muminun min alif fir'auna kawai sunan shi kenan a wajen ba mu san hakikanin sunan shi ba dan an yi sabani akan sunan shi Abinda da yake so a gane a fadar fir'auna wanda ake tsara kafirci ake faɗa da musulunci akwai wani mutum wanda ya zo ya yi imani da sakon annabi Musa bai bayyanar ba kuma ya dade a majalisa a haka a lokacin da ya dade a majalisa ake ta tsara doka ya hukuncin sa wane ne shi to shine me yasa ya zama musulmi saboda ya imanin mu, ba wai ya yi imani da wancan abin da fir'auna ke yi bane sai daga baya zo ya bayyana da imanin sa na fata gane Allah shi taimake mu an ce lokaci ya kuma ya makure to insha Allah za a zagaya a nemi taimako yadda aka saba sai makasin tsagirina Thank you.